الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من شكل مختصر خليل منا شاهنة دليل التمانين دتارة هو؟ آه منا شكل فصلي هرومة بإهرامي to mun yi magana kan wato magana akan abin da shahi wa hannun jasadi ka kasfin wani rijilin bi yi aw aure ghairi illatin wala ha qawlani to sai mun hakwana inda mala su uktusirat alaihima ko waɗannan ƙaunin lukka wato an fassari mu mudawwana a kansu kuma ta a akan waɗannan ƙaulani to bayan wannan wata ɗayyubin bika warafin wato an haramta ga mace da namiji shawo turare kamar irin turaren warsu wato ɗibi na mu'annasi wanda yanka saya ga jiki zai laƙe ga jiki warsu ice na amma da shi aka turaren muna tare wa in zahaba rihuhu wai haramtin ko da ko kamshin nahiya ta ta amma ana ganin alamun kwanci ne inda ya za an sashi gabanin a ya harma to ko da ana ganin kwanci ne inda kamshin ta hiyate to ba za a yi kori ba amma idan an kasa bayan har masu wannan ayin fidiya wani da duratin kuflin ko kuma inda shi wani mutum ya sha kwalli don lalura to wannan ya yi fidiya amma babu laifi bai yi laifi ba amma ya yi fidiya amma wancan wato warsu da yasta ta ɗaya bin duka warsin to can haramci kuma za a bada kibiya haka suke suju an ka ce a turare an haramta shi in ya zama mutum zai ɗauko sa ga tura ko ya shafa ga jiki mala ya ramfe ka da lau ce walau fiɗa ani ko da a cikin abinci na irin ganyayyaki nan da aka sa masu ƙanshi muna tare da kuwa aula mai alat ko kuma ya zama bai ratewa da jiki shi wannan turaren ya an kasa shi to da an shawa shi to gurbi ne bai ratewa da jiki amma dai akwai kamshi to an ba da fidiya illa ƙawuratan suddat sai kwalba ta turare ko tandu wanda an riga an tushe baki ne yana da yanuki sai an ka ya sayo shi ko ya sa ga burga mai nai jika ce da yake ɗauka ko sa ga wanto wannan ba wa fidiya amma akwai karhanci muna tare da kuwa wa maɗabukan illa maɗabukan sai turare wanda an kasa ganyayyakin da ake iya turare da su an ka yanyanka su an kasa ga abinci amma an ka kashe shi da uwa. wannan babu komi yanzu albasa duk warin da an gare ta in an ka yanka an ka sata da abinci ta dahu kana ji to sai wannan wa baqiyan ma qabla ihramihi illa baqiyan muna tare da kuwa sai turare wanda ya rage kamshinsa ya rage wanda an ka shawa gaba ne a harama ba an sunnantar da musabanci a shi a cewa turai ga mutu da sauran jiki ba gabanin a harma to ka gama ka yi harma ka kare kana cikin ihrami sai ga ƙarshen turai to babu babu diya gare shi sai ka san ƙarni ne ya yawa kuma yana iya wanzuwa har zuwa kila zuwa walwali ba kaɗai da shi ba wa musiban ne ilqa'irihim illa dina karanta sai wa kun gane shi illa musibar sai turare wanda ya same shi min alƙa'iri ana aure turare yana tare da harami ne biyu sai iska ɗaukai jifa mai sai shi wannan da same na abin nan na iska au gairihi ko ku wani mutum yace wane harama haka ya ce awo sai ɗauka turare sai tsaya iska na buga sai kaɗa mai shi Allah akbar muna tare da kuwa to nan mun ba ku ajiya ce an karba eh. an ka ka'abatin ko turaren ka'aba wannan da aka shawa ma ka'aba ya zo yana da wani sai turaren ya sami ga harami wahin yira muna tare da kuwa to amma na an ba da zaɓi fi naz'i a cikin son ce sirihi kaɗan na ne shi hulukul kabati idan hulukul kabati ya same shi to an ba da zaɓi da zuwa shi yi maza shi su sutura inda dai kaɗan da na same shi amma waɗanga da muka baku ajiya su ba zaɓi an ka bai ba da zuwa maza ki cire mun karbi kayan mu wa in ko bai yi maza ya cire ba nina na gaba da ya ba da rago yawo in tara kako in ya yi jinkiri wajen hulukul ka'abati ina misali inda mutum ka kayan jini in yi jinkiri ka ta gaɗi ya tara fi na'iman awo a kamar yana yana bacci irin kwanan gada mutum ya mai nauyi sai ɗauko harami ne sai lulluɓa kai ne sai ji kai ne ya kota shari to da farkawa shi ma zai ɗauke ɗebe in bai ɗebe ba rago wa'in la'ir da muna tare da kuwa amma awo sai ce sai ɗebe wala tuhallaku ayya wala tuhallaku alka'abata akwai ka'abata wurin nan mun gyara tun tuntun duk mustar da aka wanga tana da kola ta ɗebe ka'aba aku sun da mutuwa ta girma ba a shahe ka'aba da turare kwanukan hajji kada a yi muna tare da kuwa saboda kada a ja mutane fidiya a sha hita in in abin gai hita zulhijja amma ranar bakwai ga wata to Allah a saurara ويقام الأدارون فيها من المسعى أنت يد أدارون أنت يد سراري fiha daga cikin warwaje ka'aba min al-mas'a daga wani sa'i don kada wani hito shi yi suna bulbula wani turare iska ya dauka jufa shi, kaga an jawo mai muna tare da kuwa mulkin hin wafada an gane in lam talzamhu wato nan wani abin wani rango na shigo wa ta da mulkil jillu illan tarzamu don Allah ji wa jumla mulkin hinnu wanda ya jewa ma wanda halali ya jewa mai turare wanda yake yana muhulmin sa alhillu halali mulki ya jewa mai turare Tuwarta da ya yi hadiya in lam talzama amma ba ta lizumce shi ba to kaka zuwan karatu yana yana mauri ne sai halali ya ɗauki turare jiwa mishi to an ka ce ba da fidiya shi shi hilludin nan amma in lam talzama in ba ta lizumci mauri ba a rana ba ta lizumci mauri ba intifati yayi ya ture gaba in bai so da gaugawa ba sai ya ta lizince shi to shi hilli babu ruwa ne muna tare da kuwa <laughs> eh kina nan hmm, itirafi na to in zai fidiya da ni zai shi muhurimi bila taumi kashi da azumi don azumi ibada ta badani wani bai wa wani ita wa illam yajid in bai samu abin da zai biya ba falyabtadil muhrim shi shi shi shi hillu ba an ce shi fidiya ya ji ma muhrimi turare ba amma kashi da azumi don azumi ibada ta ba da nono bai wa wani to wa illam yajid in bai samu ba to falyabtadil muhrim to shi muhrimi shi fi fidiya muna tare da kuwa to mun ba da ajiya ce ina misalin inda halali ka yi fidiya ka an halaka ra'asahu kamar inda ya aske ne kai iske yana yana bacci cewa na na ake yake ya koyi tsura ita akwai askarin an ce akwai sai ɗaya kama kai ne ko ne holga a aske mai rabin kai ita da kai dube shi muna tare da kuwa to shi bai ba da fidiya wanda ya aski to ya koma ya yi altifati wani ja bil aƙalli in lam ta bi saumin ba ta an ce wa in lam yajid ba ko ba haka ba an ka ce fali yabtadi al to shi mu iya fidiyan nan to wara ya kuma bil akalli da abin da ya zama kaɗan ga halali shi amsu kuɗi ne amma in lam yata da in bai yi fidiya da azumi ba muna tare da kuwa in ba da azumi ya fidiya ba to ya koma ga duk abin da ya zama kaɗan fidiyan nan da ni akai ana yi dabba ana yi da ni da ciyarwa to sai a duba a kuɗin dabba sun kai zama kaɗan kuɗin ciyarwa ko da mutum ka zama ka dinka su hilu zai bashi warja bil aqalli Allah amma in lai mutum da sauri kuna tare to mutai karatu wa ala al muhrim mulki hidyatani yanzu mutum na shi ma yana cikin harma wanga na cikin harma ya cewa ne sai na ma irin abokan gama zuwa abin ga yace sai na ka tsaya yace ni za ka yi yace kana gani sai sai samu saurari sai yana yana fasu sai ya hawa mai to shi wannan muhuri min fidiya biyu zai fidiya guda don ya taɓa turare fidiya ta biya watsa ma muhuri min amma ga magana ko bisa kauli rajihi eh bai komi wa ya halaka hillun muhuriman bi iznin fa'alal muhurim wa illa fa'alai mun ga irin sasaka wa in e, idan dai hillun halali halaka ya ake ka muhurimin muhurimi bi iznin da iznin muhurimi to fa'alal muhurimi shi yanzu in mutum na da tura ya yi gashi ga kai yana so a mai aski ya ce mala abakar mai aski ya eh? lage shi ne mai aski shi maulimi sai ce kai na fara sura wani ga kai kai mai aski ya ce kawo shi bai harma ba ya aski kai ne an su kai ne aski mai shi kwal to fidiya fa'anar maulimi Allah ni ba abin da gano shi wa illa in ko ba da izini ne ya mai ba to duka gare suka shi Allah ne wa ya halaka ma wa ra'asa hillin a da'ama muna tare da kuwa yau murimi shi a shi bin shi a wanzani murimi shi a wanzani wa ko bai harba da haji ba yace na gare ka da burga ne a aski kike so ni kaka yace aski yace to ga kaina ba yace a mi sai amsa kai ne sai aske mai to in ya gama aske ne sai sai abin ciyar eh mai aske ya sai abin ciyar to malai shi ne abin tambaya nan wa har hablatu shi wai damkin damkin gari damki haka zai basuwa an bi da sai ko ko bidiya shi kai ya yanka akuya ko shi azumi kwana uku tawila ni. jama'a muna tare da kuwa wannan zuhur wahidi ya ba da habna ga akai ma guda domin da yare ne gari ku inda ta saya maka ba sai mu sai ba ha? Yeah.